Voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a ku da zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25 a Nijar kuma a gidajen rediyon amfani da fara'a da goma da dalo da sarauniya da kuma niyya a birnin Kwani. Yayin da masu jimu a duniyar gizo ta intanet kowace suke kama mu a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a barkamu da wannan lokaci Aliyu Mustapha na sakwato ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba na ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke birnin Washington DC. To Malam Ibrahim ba mu ɗanɗanan kanin labarai mana. To Koriya ta Arewa ta ce ta katse wani muhimmin layin wayar soji wato na sadarwa wanda ɗaya ne daga cikin kafafen sadarwa tsakaninta da Koriya ta Kudu. Yau Laraba kotun kolin Amurka na sauraron abu na biyu da ake takaddama a kansa da ka iya buɗe kofa ga auren 'yan jinsi guda a ƙasar baki ɗaya. Sannan kuma sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mu ya ce ana buƙatar dakarun kiyaye zaman lafiya kashi biyu a Mali. To bayan labaran duniya mu nan da muke ɗaukar labarai daga majalisa yau shi ma wannan kanshi taron ya zo mana kamar ba zata domin ba mu ma san za a yi ba kawai sai kuma muka ga waɗannan manya na ta shigowa kuma suka rufe kofa suka fara gana tare da su to za mu ji ko me yasa aka kira wannan gagarumin taro na masu faɗa a ji amma kuma na bazata sannan za mu je kanan dabo inda hukumar 'yan sanda ta gwabza da wasu 'yan tada zaune tsaye akwai wasu miyagun mutane su yi cikin garin kano wanda yake niyyar su ba ta alheri ba ce domin su yi atake mutane su kashe su kuma kwashe kayayyakinsu ko bayan duka wannan muna da wani rahoto na daban kan wani hamshakin ɗan kasuwa batulin ingila da aka sace a lagos abinda ba sabon ba akwai shirin himma akwai kuma ra'ayoyinku amma duka sai bayan labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran Koriya ta Arewa ta ce ta katse wani muhimmin layin wayar tarho tsakanin wato na soji wanda ɗaya ne daga cikin kafafen sadarwa tsakaninta da Koriya ta Kudu a yayin da zaman ɗaɗɗar ke ƙaruwa a ruwayen na Koriya. Kamfanin Yaɗa labarai na Koriya ta Arewa KCNA a takaice ya faɗi yau Laraba cewa jami'an gwamnati sun aika da saƙo ga Koriya ta Kudu cewa a yanzu ba ta batun sadarwa ake ba. tunda yaƙi na iya ɓarkewa koyaushe daga yanzu. An kuma yaɗa wannan sanarwar ta gidajen talabijin na ƙasar. Ma'aikatar haɗa kan al'umma ta Koriya ta Kudu ta gaya wa muryar Amurka cewa lallai ta tabbatar Koriya ta Arewa ta katse muhimmin layin tarho da ke shiyar kamfanonin kwaison mallakin bangarorin biyu da ke arewa da gandun da aka hana harkokin soji ciki a baya ma koriya ta arewar ta katse wannan muhimmin layin tarho na sojin wanda hakan ya sa ma'aikatan koriya ta kudu suka makale a shiyar kamfanonin na wani ɗan lokaci har yanzu dai ba a san yadda wannan katsewar ta baya-bayan nan za ta shafi wurin ba wannan al'amarin ya zo ne a daidai lokacin da kusan kullum koriya ta arewa ke tsuma tana barazanar yaƙi da koriya ta kudu koriya ta arewa ta kuhula da atisayen soji da amurka da koriya ta kudu ke yi na shekara-shekara da kuma takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaƙaba mata saboda gwajin makaman nukiliyar da ta yi na baya-bayan nan yau laraba kotun kolin amurka na sauraren abu na biyu da ake takaddama a kansa da ka iya buɗe ƙofa ga auren 'yan jinsi guda a ƙasar baki ɗaya alƙalai tara za su saurari wato za su yi nazarin dokar kare aure wadda doka ce ta tarayya da ke bayyana aure a matsayin abin da akan yi tsakanin namiji da ta mace wannan fassarar ta hana masu auren jinsi moriyar wasu abubuwa kamar biyan diyya ga dangin mamaci da kuma rangwamen haraji da, da wato waɗanda abubuwa ne da ma'aurata maji da mace kan amfana. wata mace mai suna edi winso ita ke kalubalantar dokar ta kare a wuri wato doma a takaice bayan da aka buƙaci ta biya ɗimbin haraji ga gwamnatin tarayya kan dukiyar gado bayan mutuwar abokiyar maɗugonta a shekara ta da tara winso ta ce wannan dokar ta hana ta amfana da kariyar da kundin tsarin mulkin ƙasa ya bata. ta gwamnatin obama ita ma ta ce doma ta saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa kuma ta ƙi kare wannan dokar ta doma kotun ta saurari muhawarori na tsawon sama da sa'a guda a jiya talata kan batu na farko wato dokar jihar california da ta haramta auren jinsi guda a jihar da kuma ko wannan dokar ta saba ma tanajin kundin tsarin mulki mai cewa a kare kowa da kowa. to karfa fa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce ana buƙatar dakarun kiyaye zaman lafiya kashi biyu a mali don kiyaye zaman lafiya da kuma tunkarar duk wani yaƙi a kofin farko na wata takardar da za a gabatar ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da muryar amurka ta samu mr ban ya ce sannu a hankali dakarun kiyaye zaman lafiya dubu goma sha ɗaya za su mai gurbin dakarun farko da ke ƙarƙashin jagorancin afirka ya ce saboda barazanar da ta ci gaba da kasancewa a mali dole ne kuma a sami abin da ya kira dakaru na daban don shiga manyan yaƙe-yaƙe da kuma fuskantar ta'addanci dakarun faransa sun shiga mali cikin watan janairu da niyyar fatattakar masu tsatsauran ra'ayin islama da suka kwaci iko da arewacin ƙasar bara rahoton mr ban game da mali na kuma nuna cewa har yanzu mutane na cikin halin kayi ta yadda har sama da 'yan mali miliyan hudu da dubu uku suna fuskantar wato sun buƙaci tallafin abinci a bara ya kuma bayyana halin da 'yancin ɗan adam ke ciki da cewa abin damuwa ne sosai musamman ma a arewa ganin yadda ake samun rahotannin kashe-kashen gilla da faɗe da wasosu da jefa yara cikin aikin soji. wata fitacciyar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta yi gargaɗin cewa za a shiga wani haɗari na yiwuwar ƙasar bama ta zama ƙasa mai nuna wariyar addini na lokaci mai tsawo muddin ba ta ɗauki matakin sake tsugunar da tsirarun musulmin rohingya ba. kimanin 'yan rohingi dubu goma ne aka raba su da muhallansu sanadiyar mummunan tashin hankalin da ya barke tsakanin musulmi da mabiya addinin budda a bara a jihar rakeni da ke yammacin ƙasar watanni bayan faɗan har yanzu 'yan gudun hijiran na zaune ne cikin sansanoni marasa inganci an ware su daga sauran al'umma kuma jami'an tsaron gwamnati sun hana su barin wuraren. a wani rahoton da ya bayar yau laraba wato ta bayar yau laraba ƙungiyar ta kare hakkin ɗan adam ta human rights watch ta ce rashin ƙoƙarin mayar da 'yan rohingya da gwamnati ta yi na ƙara kawo fargabar yuwar gwamnati na niyyar nuna wariya na lokaci mai tsawo ta ce birnin sitio headquarter jihar rikin a yanzu an ware wato an ware al'ummar musulmi kwata-kwata wata kotun kara a masar ta hana shugaba mohamed morsi sauya babban mai gabatar da kara na ƙasar to ibrahim kalmasi garba kuka ji da labaran duniya daga sashen wasu murya amurka a washington dc To muna da rahotanni da dama bari mu kutsa cikin su mu fara da kanan dabo inda Muhammadu Salisu Rabiu ya aiko mana rahoto kan nasarar da rundunar 'yan sandan kanan ta samu na dakile wani yunkuri na kawo ta da zaune tsaye. A daren jiya ne rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta yi gama da wasu 'yan bindiga a ƙauyen Inusawa da ke yankin ƙaramar hukumar Ungogo inda suka yi ta musayar wuta. kwamishinan 'yan sanda na jihar kano alhaji musa a daura ne ya bayyana haka yayin zantawa da manema labarai inda ya ce bayan fin karfinsu da jami'an 'yan sandan suka wajen buɗe wuta masu motar suka gudu inda daga baya bincike ya nuna akwai makamai makare a cikin ita wannan mota abin da ya faru mun sami kyakkyawan report akwai wasu miyagun mutane sun yi cikin garin kano wanda yake niyyarsu ba ta alheri ba ce domin su yi take mutane su kashe su kuma kwashe kayayyakinsu to allah cikin ikonsa da muka samu labari ba mu yi wata-wata ba muka tare da 'yan sanda suka garzaya zuwa gurin da aka sanar da mu tun hukuncin ubangiji mutanen nan da ganin wata 'yan sanda sai suka buɗe musu wuta suna harbi 'yan sandanmu ba su wata-wata ba suka mayar musu da ƙarfi wanda yake sun daɗe suna yi sun tabbatar da cewa ba za su sami galaba ba a cikin wani lokacin 'yan sanda suka yi uba farin nasu suka bar motarsu mai kirar golf 3 wata ke da namba ag 721 agn su karanta ta kare ga cikin daji duk da haka nan 'yan sandan mu suna bayansu kafa da kafa wanda yake da yawancinsu sun gudu da raunuka saboda kyakkyawan harfin da aka yi musu su nawa ne za su kai kamar misalin su hudu su hudu nan ina tabbatar cewa mani kamar uku ko hudu uku ko biyu sun galabaita domin a wannan gurin akwai jini da makamantan irin wannan abubuwan na yi fatan za su zo da takalman su da riguna da makamantan irin wannan da kun da idan ku to sun gudu ne da motar tasu ko kuma ya faru ai karfin harsashe da ɗauki barɗi da aka yi da 'yan sanda ba ma su tsaya ta neman mota ba suna neman ransu kada a kama su motar nan sun barta kuma mun sa 'yan sanda suna gadin motar nan bayan sun tafi aka duba cikin motar nan akwai bindiga mai ak-47 da muka samu guda daya akwai assault rifle guda daya. akwai harsasai daban-daban misalin kimanin 238 akwai rocket launcher akwai magazin wanda ake sa albarusai na daban-daban su takwas akwai turkey oil guda bakwai wanda yake kaman uh, ah, bomb ne kasan kudin da aka sa bomb dole abin zai tashi akwai silinda wanda yake taimaka musu da zarar sun zo gurin nan za su yi amfani da remote control su biya bukatunsu akwai hand grenade guda bakwai wanda duk an samu a cikin motar nan akwai kuma coil na wayoyi guda hudu da makamantan irin wannan abubuwa kwamishinan 'yan sanda na jihar kano alhaji musa a daura kenan ko dai a ranar asabar din da ta gabata sai da aka samu tashin bama-bamai har guda biyu a yankin bypass da ke cikin birnin kano

To a gaida Muhammadu Salisu Rabiu. To a Abuja babban birnin tarayya Madina Dauda da ke can tana duba mana majalisar dokoki ta ce abin ya ba su mamaki da suka waye gari suka ga ana wani babban taro na kusoshin tsaro na kasar. To a halin da ake ciki yanzu majalisar dattawa sun kwashi sa'o'i fiye da biyar suna ganawa da shugabannin hukumomin tsaro na Najeriya baki ɗaya. Wato a makon da ya gabata ne suka yi suka da kakkausar murya cewa dole ne a canza salo wajen yakan kalubalen tsaro da yanzu yake ya kici ya cinyewa a kasar ina ga dalilin kenan da ya sa yanzu shugaban rundunar sojojin najeriya general azubi ke hejirika da takwaransa na mayakan sama na air marshal alex bade da kuma na sojojin ruwa vice admiral bele ezioba da shugaban tsaro admiral ola sa'ad ibrahim da kuma shugaban hukumar tsaro na cikin gida kenya wato na sss dukkan su gaba daya kuma yanzu nan da muke cikin maganan nan na hangi feto janar na 'yan sanda ya shigo wannan taro sun kwashi sama da sa'o'i biyar kamar yadda na gaya maka suna taro amma na su kaɗai domin ko sun rufe kofa yau majalisar da kama ba ta wani zama ba sai wannan taro da ake ce ma close door meeting da wa'annan shugabannin hukumomin tsaro na Najeriya. To Madina wannan taro ana yin shi a majalisar wakilai ne ko a majalisar dattawa? A cikin majalisar dattawa ake wannan taro kuma idan baka manta ba a jiya jiya nan ne Sufeto janar na 'yan sanda ya karɓi bakoncin shugabar hukumar tsaro ta interpol madam mariel Bezerika, da ta shigo najeriya to kaga kuma yau sai shi ana wannan taro da yiwuwa ba zai rasa nasaba da zuwanta da bayanan da ta yi cewa dole ne a samu a haɗa kai a haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin ƙasashe ɗari da casa'in da ke cikin wannan hukuma a nemi hanyoyin shawo kan ƙalubalen tsaro a dukkan ƙasashe ke ƙarƙashin wannan kungiya kungiya ce ba hukuma ba kungiya to madina yadda kike magana tare nan ya zo kamar ya zo muku ku masu daukan labaran majalisa da mamaki ba taro ba ne da aka bada sanarwar cewa za a yi shi kafin zuwa yau yau kuka ga kawai ana yin shi muna da wata masaniya na wasu daga cikin abubuwan da suke tattaunawa kuwa zai wuya saboda kaga in dai taro wanda ya danganci tsaro ne abu ne mai wuya a fito a ce eh gashi za a yi taron nan amma gaskiya mu din da muke ɗaukan labarai daga majalisa yau shi ma wannan kanshi taron ya zo mana kamar ba zata domin ba mu ma san za a yi ba kawai mu mun zo ne akan cewa za su yi zaman su na karshe kafin hutun isa kawai sai kuma muka ga waɗannan manya na ta shigowa kuma suka rufe kofa suka fara ganawa tare da su to ganin cewa najeriya a yanzu kai ka san kowa da kowa da ke cikin wannan ƙasa yanzu ba abin da ike so kamar zaman lafiya a ƙasar nan to harkan ƙalubalen tsaron nan ya dami kowa da kowa kuma na san ya dame su su kansu domin abin ya tafi kowa kana musulmi kana krista kana ma wanda ba ka da ma addini kwararre sananne duk ya damu kowa domin ya shafi kowa a wannan kasa saboda haka dole ne kamar yadda majalisar dattawa ta faɗi a makon da ya gabata su canza salo na shawo kan wannan kalubale da ta addabi ƙasa kusan shekaru biyu da suka wuce ba iya magance shi ba. To ma da lamadina muna jira idan an fito taron watakila kya samu wani karin bayani na abubuwan da aka tattauna da inda aka dosa. To shi kenan na gode kwarai sai an jima. mafita To a gaishe ki Madina bari mu bar arewa mu tafi Lagos inda Ladan Ibrahim Aiwa wakilin mu a can yake duba mana abin da ya faru game da rahoton da ake cewa an sace wannan hamshakin dan kasuwa Bature daga Ingila. a nan kuma jihar Legas ko kudu maso kudancin najeriya sace mutane a garkuwa da su musamman 'yan kasashen waje turawa sabon labari ne amma kuma sannu akan hankali sai ga hakan na neman ya zame wata sana'a a nan yankin domin ko labarin waiwai da ake yi na cewa wai an sace wani baturen ingila a nan lagos ya zame gaskiya domin kuma magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar lagos ngozi bread ta tabbatar wa manema labarai da wannan batu da ce yanzu haka jami'an tsaro na nan sun baza komar su lungu-lungu cikin jihar domin ceto wannan talakin tare da bayyana masu wannan danyen aikin shi dai wannan baturan an sace shi ne lokacin da yake dawowa daga wani wurin da ba a bayyana ko ina ne ba cikin dare a unguwar victoria island da ke birnin eko sai da lokacin da muryar amurka ta nemi karin haske daga angozin da ma kwamishinan 'yan sandan jihar umar manko hakan bai cimma nasara ba sai dai dr ba abdullahi wase masani harkokin tsaro ne cewa yi muddin fa ba matakan tsaro aka inganta ba to haka kasan za ta ci gaba da fuskantar barazanar tsaro kuma ga wasu daga cikin abubuwan da daktan ya ce tilas ne sai an yi su ko ko kasar ta ci gaba da fuskantar wannan kalubale abin ya kamata a yi idan ana so a tabbatar an gyara wannan aiki to ya zama tilas tafiya da makamai a kan 'yan sanda zan ba da misali a soja da wuya ka ga soja shi kaɗai a kan mashin da bindiga zai tafi aiki abin da ya sa ko ba a haka domin ba a so kada ya samu kaɗaita ya je wani barna dole ne za a ɗauki a motar soja a tankin soja kai shi gurin aiki in ya tashi kuma bai isa ya tashi ya rufe ya kama hanya ya tafi ba za a zo a sake ɗaukansa a mota a kai shi gurin a kai shi bariki ya zauna don me ba a haka wa 'yan sanda ya zama tilas duk bakin wanda aka ce ma'aikaci ne na sarki ko ɗan sanda ko ss ko soja ya zama ya kasance yana cikin barak ba shi da gurin zama in ban da barak domin a rika sanin inda yake shiga da inda yake fita sai dai tun lokacin da aka sace wannan dan talikin kasar ingila barayin nasa ba su ce ga kuɗin da suke so a ba su ba ba shakka sace mutane a nan jihar legas musamman ma turawa wannan sabon abu ne sai dai kuma jama'an gari na cewa suna fata ba waɗanda suka sace faransawan nan ne suka hada da shi ba ladan ibrahim ayawa murya amurka daga legas. a Najeriya. Zamani ai Allah ke da shi ɗan adam baya da zamani almodabiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka Tuwa gaishe ka da jama'a kuna jin dukkan rahotannin na suna zo muku daga sashen wasu murar Amurka ne a Washington DC inda muke misalin karfe goma sha ɗaya da minti ashirin ban sani ba in kuna sauraron eh, wainar da ake tuwa a nan Amurka dangane da yunkurin karfafa wata aƙida ta maza su auri maza mata su auri mata wadda ba na amurka ba a turai ma duk ana ta magana a kanta yau in mun dawo muna son mu ji ra'ayin ku da kuke sauraron mu a wasu kasashen da ba na turawa ba me kuke gani yake ingiza wannan al'amari ko karshen duniyar ne ya zo ko ko menene yanzu bari in haɗa ku da wato da bello domin ya kawo muku shirinsa na himma ba ta himma ba ta ga rago. Shirin sashen Hausa na murya Amurka ne da yake ba ku labarin 'yan Afirka masu takarwa gani a kasashen waje. Jama'a masu harma assalamu alaikum ina fata kuna tare da kwanciyar hankali da koshin lafiya. A makon da ya wuce, kun ji na fara tattaunawa da shaharar likita na Amurka Dr. Abubakar Zubair. A wannan mako ne nake so in ji daga bakin shi wai me yasa wannan makarantar da yi wadda ake kira Harvard ta yi suna a duniya ne kawai saboda tsabagen nazari da ake yi da kuma yadda eh, akwai mutane da duk duniya ko ina ba kawai 'yan amerika ba ne ah, za ka ga akwai indiyoyi akwai mutane daga china ah, eh, da mutane daga afirka wanda da suka zo suka hatsi kansu suka wannan ah, kuma zuwa kamar yadda ya gama zuwa harvard eh, tun da ganin dan gwale dan iso cikin garin kano makarantar da ne makaranta ce ta kamar yadda kowa ya je ba wata eh, wato special makaranta ba ce inda ya nuna cewa kowaye in ka sa hazaƙa kai kai nazari za ka iya samu ka shiga wannan amma kamar yadda ka ce gaskiya um, harvard ta shahara an shahararta ba wani abu ne saboda tsabagen nazarin da ake yi bincike-bincike da kuma abubuwan da aka gano aka yi discoverin da a makarantar shi ya ya sa ta zama ta shahara sosai da sosai. To a matsayinka na bakin fata kuma bahaushe shin kana fuskantar ƙalubale wajen aiki da turawa kuma waɗansu ma in ce da yawansu waɗanda al'ada da gargajiya da addini da ba ɗaya ba? eh to akwai wannan amma gaskiya a cikin wato mutane masu ilimi za a ga babu ba sai dai kama a gari kuma ko a babban wuri haka kamar a mayo ko a harvard din za a ga akwai mutane kala-kala ni ba na tunanin haka wato zan yi ce akwai lokacin da za a ga wani ya tsangwame ka amma in ka duba dama halinsa ne ba wake kaɗai don baki ba ne kawai yana yawa jama'a akwai kuma wanda saboda kai bakin ne amma ni a zuciya ta ban fiye sa wannan tunanin ba wani mai abu mai mahimmanci da na lura idan ka samu wani ya tsangwame ka siri da kai baki ne haka kuma za ka ga akwai wanda shi yana son ka saboda ya ga kai baki ne. to madalla um, menene ne ya fi faranta maka rai ne a wannan aikin da kake yi ni na jin daɗi idan na ga na taimakon jama'a na kuma na wato kula da marasa lafiya na ƙara musu na cire musu ciwon da suke ciki shine babban abin da yake faranta mai rai kuma idan na duba na ga ta inda na fito daga yadda kuma kamar yadda kake maganar ah, idan mutum an ko baki ne ko kai dan afirka ne kana magana da irin turancin ka ba irin nasu ba amma kuma in ka ga kai tunaninka da kwakwalwarka da abin da allah ya baka ba wani bambanci kusan kama fi su kamar yanzu nan a department dina akwai turawa sun kai mutum talatin wanda suke karkashi na na duba na ga cewa ga inda na fito amma yadda suke girmama da kuma yadda za su zo su ta tambaya ta ya za su kaza ya za su kaza so yakan sa ni farin ciki farin ciki ɗaya cewa ba wani matsala daga mutanenmu wani abu duk da yake faruwa kamar ci bayan mu da ake gani a kasashen afirka ko nan gida najeriya ba wani abu ba ne da yake a jikinmu a halinmu ne da yadda mu muka muke eh, mu yau da gobe in za mu iya canja mu ma za mu iya abin da suke yi a ana. masu magana suka ce zafin nema baya kawo samu dr abubakar zubair zai mana fashin baki akan wannan magana a mako mai zuwa allah da a hirar mu ta karshe a madadin sauran abokan aiki na a nan birnin washington dc ni ne bello nake cewa allah ya ba mu ilimi mai amfani wasalamu huta lafiya To to yanzu bari mu ji ra'ayinku Ra'ayin farko ya fito ne daga hannun Alhaji Murtala Abasu mai shadda kwantagora a jihar Neja, wanda ya rubuto yana faɗin cewa idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Rashin shigar ƙasa ta Najeriya a cikin ƙungiyar ƙasashe masu tasowa waɗanda arzikinsu ke haɓaka a duniya wato BRICS ya nuna karya ne dodo-rido ake wa talaka ana kiran najeriya uwa a afirka yayin da azzaluman shugabanni suke waso so da watan da dukiyar ƙasa da haka ne nake kira ga 'yan uwana talakawa da mu guji siyasar ɓangaranci da kabilanci mu shirya tsaf mu yi waje-waje da 'yan babakere 'yan bani na iya a zaben shekara ta 2015 in ji alhaji murtala abasu mai shadda kwantagora shi kuma Alhaji Haruna Makere Aleru ya rubuto yana faɗin cewa, Allah ka tausaya mana ka ba mu shugabanni na gari ba waɗanda ke nuna bambancin ƙabila da addini ba a Najeriya da sauran ƙasashen da shugabanni ba sa tausaya wa masu ƙaramin ƙarfi daga cikin al'umma. Sai kuma wannan takarda da ta fito daga hannun lawal sani na kawu daura, wanda ya ce shure-shure baya hana mutuwa. hakika jam'iyyar adawa ta najeriya wadda za a yanka mata rago da suna apc tana jijjiga jam'iyyar annobar 'yan najeriya wato pdp kamar yadda shugabannin pdp suke ta surutan sambatu kan jam'iyyar da za a kafa ta apc allah sa wannan jam'iyya ta manyan dakarun 'yan najeriya masu kishin talakawa irin su janar muhammadu buhari ta yi wa pdp kamun kubewar kuturu wato kamun da ba za ta kai labari ba a zaben shekara ta 2015 in ji lawal sani na kawu daura. Sai kuma wannan takarda da fito daga hannun Hamza Galadima a birnin Kebbi wanda ya ce ina kira ga al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu yi karatun ta natsu kafin zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu domin mu tashi tsaye mu yi tsayin daka wajen kawar da azzaluman shugabanni duk inda suke a cikin ƙasar nan in ji Hamza Galadima a birnin Kebbi. To ma da lamar Ibrahim barka da aiki ba mu da isasshen lokacin da za mu kawo muku labarai a takaice amma nan gaba a shirye mu na gaba za mu so mu ji muke faruwa a jihar Taraba ne game da kokarin da ake na a rantsa da mataimakin gona abu yana gagara har wasu na zuwa kotu kotu kuma tana wasu hukunci hukunci da wasu ba su yarda da shi ba. Sannan kada kuma ta muna so mu ji ra'ayinku domin mun san kuna kallon da wato cece kucin da ke gudana na amurka game da yunkurin da ake da wato wasu suke son maza su auri maza mata su auri mata wanda mun ji har ya fara watsuwa a wasu kasashen mu na afirka me yake janyo wannan abu ne abin da muke son mu cike na ashirin mu na dare daga wurin ku yanzu a madadin duka ma sashen wasu mura amurka musamman shi ibrahim garba da fatu da injiniyoyin mu ali mustapha sakwato ne ke cewa sai an jima ko kuma boti kala malam mu in yan lingala This program has come to you from the Voice of America, Washington.